man tabi'ahum bi تبعهم ila yawmiddin Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. mun gode Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayin musulmi ya raya mu ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyukan mu na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mu na ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatun mu na wannan littafi matnur risala har ila yau ba mu gushe ba muna cikin babi da malam yake fance shi musamman ba don kome ba sai don ya mana bayani daki-daki a kan siffan wato sallah a aikace tun daga kabarar harama har izuwa sallama da kuma wasu abubuwa da suke da alaka da sallar na farilla kamar sallolin na filfili da kuma duk da na sunnoni duka a cikin wannan babi malam ya tanada don ya mana bayanin su daki-daki kasancewa addinin musulunci addini ne na karatu ba addini ne kawai da za ka yi shi yadda kai kake so ba a'a sai yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsara ya ce a yi sai kuma yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya ce a yi to mun ɗauko tun daga farko a wancan karatu namu mun karanta inda malaye mana bayanin wasu abubuwa na mustahabi wanda ba wai suna cikin sallan ba ne amma suna da alaƙa da sallar mustahabi ne shi ne zikiri da ake yi bayan an idar da sallan farilla cewa idan mutum musulmi ya idar da sallan farilla to ana so ya yi tasbihi so talatin da uku ya yi tahamidi so talatin da uku ya yi takbiri so talatin da uku sannan sai ya cika na ɗari da hailala shi ne cika na ɗari da la'ilaha illallahu wa da wula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli shay'in qadir kuma wannan mustahabi da aka ce ana so mutum ya yi bayan ya idar da sallah ya zo ne a hadisi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa duk wanda ya idar da sallah na farilla sannan ya karanta waɗannan tasbihai da tahamidai da kuma takbirai kamar yadda aka faɗa guda ɗari kenan an haɗa su gabaki ɗaya duka to Allah maɗaukin sarki zai gafarta mishi zunubansa ko da zunuban sun kai kamar kumfan kogi Allah zai gafarta maka shi yasa a wani hadisi wannan yana fasdada fassara gaskiyan fadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as-salawatul khams salloli guda biyar ko wa ramadan ila ramadan wal jumu'atu ila jumu'atin kafaratu lima bainahuma da ramadan zuwa wata ramadan din juma'a zuwa juma'a da sallolin nan guda biyar kafaran abin da ke su ne idan kai azhar to la'asar ta zo sai kai la'asar to zunubin da ke tsakanin azhar da la'asar din Allah ya gafarta maka sanadiyan waɗannan salloli guda biyun da kai in kuma kai la'asar magariba ta zo kai abinda ke tsakanin magariban sallolin sun kankare maka in kai isha abinda ke tsakanin magariba da ishan Allah ya gafarta maka kuma wannan hadisi ya sake fassara faɗin maɗaukakin sarki a tsinin salata ɗarafayin nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil zakirin a gani shikenan wannan ayan an ce ta sauka ne akwai wani da ya je ya aikata zunubi hankalinsa ya tashi sai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na halaka na halaka ya ce me ya halakar da kai sai ya faɗi laifin da yi shikenan sai manzo Allah bai ce mishi komai ba ya zauna yana cikin tashin hankali da fargaba saboda ya kauce ya yi wa Allah laifi shikenan sai aka har la'asar ta yi da la'asar ta yi aka tashi aka yi talla. sai ga mala'ika jibrilu ya zo ya sauka da wannan ayan ta cikin suratul hud aqimi salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayi'at zalika zikra lil-zakirin sai annabi ya ce ina wanda ya zo ɗazun nan a firgice yana cewa ya halaka ya ce gani ya ce ɗazu ka yi azahar da mu ya ce mun yi a rasulallah ya ce yanzu an yi la'asar da kai ya ce an yi sai ce to ga abin da Allah ya faɗa ya ce laifin da kai nan tun da ka yi azahar yanzu kuma an zo an yi la'asar da kai to wannan laifin sallolin sun zama maka kankaran zunubin kenan sai ya ce ya rasulullah ni kaɗai Allah ya wannan ni'iman ya ce duk al'ummata in kai ɗaya ba magana kuma <laughs> Ah to mu kuma abin wa inda mu ma masu zunubi duka annabi ya ce duk al'ummata duk wanda ya irin abin da kai kuma ya yi irin abin da kai to Allah maɗaukin sarki zai gafarta ne to wannan kenan to sai muka kwana a wannan wuri kan maganar tasbihai da sauransu yau insha Allah za mu tashi ne daidai inda malam ya ci gaba da kawo mana abubuwa na mustahabi in an ce mustahabi shine abubuwan da suna da lada na musamman idan ka aikata su akwai lada na musamman da ubangiji ya tanadar maka amma da za ka zamanto kuma baka yi ba to ba zunubi da za a rubuta maka sai dai kawai kara saladan shine malam yace wa habu an so bi isi salati subhi bayan an idar da sallan asuba bayan ka idar da sallan asuba a tamadi fi zikiri, ka zarce ka tayin zikiri bayan waɗancan azkar ɗin da aka faɗa akwai azkar da ake a duk wata sallah ta farilla in ka'idar akwai azkar din da musulunci yake so kai wanda wannan da muka faɗa din suna ciki su subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar su wadancan la ilaha illa allah shay'a allahumma la ya lima daita da sauran duk wadannan azkar din hmm. shi a sallan asuba bayan kai wadannan azkar din to kuma ana so karka tashi daga wurin da kake zaune in dai sallan asuba ne ka zauna ka ci gaba da yin zikiri sai yace me yace wal istighfar ka ci gaba da yin istighfari wa tasbih ka ci gaba da yin tasbihi wa du'a da addu'a ka tai ka zauna inda kai sallan kana ta istighfari kana ta tasbihi kana ta addu'o'i bayan sallan asuba kenan hmm. sai ya ce mai ila ishamsi ana so ka zauna haske rana ta hudu malamai suke cewa abinda ake nufi da zikiri a nan da aka ce aka ce yustahabu bi isri salati subhi at-tamadi fi zikiri wasu malamai suka ce abinda ake nufi a nan qira'atul qur'an ka ta karatun an yi da sallan asuba to sai ka zauna kuma sai ka ta karatun wasu malamai kuma suka ce a'a tafsirin zikiri ma ba adau tafsirin ma'anan zikiri da aka ce in an idar da sallan asuba a zauna a inda aka yi sallan asuban a ta zikiri abin da ya zo a bayan zikirin shine tafsirin zikirin domin da ya ce tamadi fi zikiri sai ce wal istighfar wat tasbih wad to wannan shine zikirin tafsirin zikirin ke amma akwai malaman da suka ce a sai ka ci gaba da karatun Qur'ani to ai shi ma karatun Qur'anin ai duka zikiri ne kenan dan haka in karatun Qur'ani ka ci gaba da shi zikiri kake in ka ɗau su tasbihin ne ko su samidi ne ko istighfari ne ko addu'o'i ka ci gaba da yi to duka ka aikata wannan mustahabin dai da aka ce ana so ka yi za ka ta ne ila ɗulu ishamsi har izuwa hudowar rana idan rana ta hudo to ka yi wannan zikirin na musamman kenan me yasa anan malam ya kawo wannan zance cewa ana so in ka idar da sallan asuba ka zauna ka ci gaba da yin zikiri yace li khabarin saboda akwai hadisi da aka samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man sallar subha duk wanda ya sallaci sallan asuba fi jama'atin a cikin jam'i waje fi musallahu ya zauna a inda ya sallan bai tashi ba ya laha yana ta zikirin Allah yana ta yi hata ta shamsu har sai da rana ta hudu tun daga sallan asuba sannan wa salla a taini, sai ya tashi kuma sai ya salla raka'a nafila a biyu kana lahu sawabu hajjatin wa umrati tabbata mm. kaji Allah zai ba shi ladan hajji da umra tammataini ta tammataini in ji manzan Allah cikakku cikakku cikakku kaji to menene ladan hajji aljanna wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna in ji annabi Muhammad ka kana zaune a gida ka samu ladan hajji in shaidan ya barka ko ba ka ba? a wanda aka idar da sallan asuban ma wannan layi so 33 ma ba iya ba zai fiya ba ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sai ga kawai wubiya tashi kawai sai wubiya tashi annabi ya kira su irin waɗannan sar'anan na yan waya waya ba ba ruwansu ana cewa assalamu alaikum rahmatullahi wubkot in larura ne ta da kai wannan babu matsala musulunci zai karba ba gaira babu dalili ba komai a shi zai komai kwanta ne don haka wannan tazihin ma 33 shi ba zai samu halin yi ko kuma ce zai yana tafe kafin ya isa gida ya gama ya ba ka zauna ka yi ba duk abu mai bacci da kaje ganinsa gwargwadon yawan yin shi gwargwadon yadda zai dame ka yawan bacci yana ƙara bacci ne amma ya kice shi kuma yana rage shi idan ka yi yaƙi da zuciyarka a ce duk inda ƙarfe hudu ta yi ko uku za ka tashi in ƙwaƙwalwanka da jikinka ya saba lokacin na yi kawai za ga ka tashi sai ga idan ka kawai ya buɗe sai ka tashi amma ka saba kana ta kwanciya har sai kaji ka ji an mai zunan shi sai an shiga sallah haka sabarwa jikinka to haka za ka sai haka sai baccin zai ta damunka har zuwa wannan lokacin don haka wannan falala ne ubangiji ya mana hajji fa in kai hajji karɓaɓɓe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka da wani ladan da ubangiji ko sakamako aljanna ce kawai ita ce sakamakon bayan gabaran zunubai fa domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je aikin hajji to zai dawo gida ne kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi to idan aka idar da sallan asuba sai ka zauna a inda ka yi sallar kana ta azkar kana zikirai bi anwa'ihi kowane zikiri da ka gaya maka sauki karatun ƙur'an ne fi maka sauki to ka tai istighfari ne ka tai tasbihin ne ka tai tahmidin ne ka tai takbirin ne ka tai Tahalilin ne ka tai ko sai in kana tai har lokacin da rana za ta hudu sai ka tashi sai ka yi sallah raka'a biyu tun kai raka'a biyu shikenan sai ka tafi abunka to za ka samu lada kamar ka yi aikin haji cikakke cikakke cikakke in ji manzan Allah sallallahu alaihi wani hadisin kuma yace man sallar subha wa jalasa fi musallahu wa lam yatakallam mutumin da ya sallan asuba ya zauna a inda ya sallan bai yi magana ba illa bi khairin sai dai da alheri ila an raka'a sajadatal duha yana zaune har rana ta dan hudo yayi sallan walha gufirat zunubuhu zunubuhu za a gafarta min zunubansa wa in kana mislu zabadil bahari ko da zunubin nashi ya kai kaman kumfan koje Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi don haka shi yasa anan shi malam ya kawo mana wannan yake cewa ba ana so bayan an idar da sallan asuba a ci gaba da zikiri ana istighfari ana tasbihi ana addu'a har izuwa hudowar rana idan rana ta hudo to shikenan sai ka tashi sai kai raka'a biyu shikenan in kai raka'a biyu to magana ta tsari sai a littafi mala ya ce ta bi wajibin amma fa ba ce dole ba ba dole ba na ba ala khilafi ahalin zahiri saboda akwai wata mazaba da ake kiranta mazabar zahiriya na su abu daudu zahiri na su ibnu hazam a zahiri su wannan zaman dole dole suka ce dole to amma abin da yake na haƙiƙa shine wannan zaman ba dole ba Na ne idan ka samu hali ka yi in baka samu hali ba shi kenan ba za a ce maka dole sai ka yi ba wayar ka'u raka'atayil fajr kayi raka'atanil fajr ni fajr sai ka yi su sai ya ce, ƙabla salati subhi kafin sallan asuba ba'da al bayan alfajiri ya keto raka'ata rak'atan shine raka'a biyu da ake yi kafin sallan asuba to su kuma ana yi ne bayan alfajiri ya keto idan alfajiri bai keto ba sai ka je kai raka'ata al to bai yi ba rakatan fajirin ka bai yi ba dole sai alfijir ya keto sannan za ka yi wannan rakatan alfajirin saboda hadisai da yawa an ruwaito daga manzana sallallahu alaihi wasallam yanda yake yi cewa sai mai kiran sallah ya kira sallah kiran sallan shiga sallah to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake tashi sai ya yayi rak'atan al shine yace qabla salati subhi bayan ai kafin sallan asuba ake rakatan alfajiri adal alfajiri bayan alfajir din ya keto fa in ma qabla dulu'il fajri walau bil ihrami lam yajushu idan kai rakatan alfajiri tun kafin alfajir ya keto koda da kabar harama kawai ka riga alfajir to na rakatan alfajirin ka bai ba a ce yanzu sai in zo zan yi rakatan alfajir sai in ce Allahu akbar ina cewa Allahu akbar alfijir yana ketowa to wannan sallan da zan yi ba rakata ne fajir ba saboda na yi niyya har na yi kabarar harama kafin alfijir ya keto na haka dole sai alfijir ɗin ya keto sannan za ka yi wannan shi ne abinda aka ruwaito daga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana iza azzana almu'azzinu waɗala alfajiru sallara raka'atayn ya kasance idan mai kiran sallah ya kira sallah alfijir ya keto annabi sai ya raka'atan fajiri. dan haka wannan raka'atan alfajirin kuma wato abin nan ne nafila ne wanda yake cike da lada wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wato hadisi cewa raka'atan alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da ke cikin duniya wannan raka'a biyu ta fi duniya da abin da ke cikin duniya shi yasa ba a sakaci da ita aka ce duk wata nafila ba sallar da za ta tsere ka a ce sai ka rama in ba farilla ba sai dai raka ta nufajin mun gane saboda mai ƙarfinta suna ce wacce take mai ƙarfin gaske khalil yana faɗa cikin muftasar yake cewa wala yuqda ghairu fardin illa hiya faliz zawali ba a rama wata sallah sai sallan farilla amma sai dai raka'atanil fajr faliz zawali saboda shi ya dauki afdalu shi yasa a littafin zai ce faliz zawali in ka tashi rama ta kuma zaka rama ta ne tun daga abin har lokacin da rana za ta kai tsakiya za a iya rama ta a wannan tsakani daga idan da sallan asuba ha zuwa misalin sha ɗayan rana ma duk lokaci ne da za ka iya rama rakata fajir saboda akwai lokacin rama ta na ja'izi akwai lokacin rama ta mafi falala mafi falalan lokacin rama rakata fajiri shi ne bayan rana ta hudu mun gane? amma za a iya rama ta daga zaran an yi dabda asuba mun gane ja'izi ne mun gane ko wani lokaci mutanenmu ba sa bambance fidalu da ma huwa ja'izu idan yanzu ka zo masallaci kana zuwa kawai liman ya zo to ka ba za ka tsaya yi rakata Fajiri kuma gashi za a tada sallan farilla ba kai kawai za ka bi farilla ne ka gaba ka samu mai rakatanin fajiri ba to bayan an idar da sallan asuba ko da a masallacin ne ya halatta za ka iya tashi a wurin karama rakatanin fajirinka amma inda za ka ɗau lokacin da ya fi falala na rama rakatanin fajiri shine ka bari in rana ta hudu mun gane to wannan lokacin ya fi lada wajen rama tanin fajir mun gane amma karama daga bayan sallan asuban ba wanda ya ce maka ramuwan ka biyu amma kana son inda ya fi inda shari'a ta fi ba da ƙarfin cewa a rama shine daga lokacin da rana ta hudu ha zuwa kafin lokacin zawal shi na ce ha zuwa kusan sha ɗaya da rabi ma na rana duk lokacin da za ka iya rama Ka za ga mutane wani lokaci da yake sai ga mutane kawai mutum ko ya ji karatun ne bai tsaya ya nutsu ya gane da kyau ba ko kuma ya gane amma yana yin abin da ya so ne idan za ka rama raka'atan fajiri, to bai ɗauke sunonin bayan idar da sallah ba saboda in aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ga an idar da sallah ko to akwai sunnoni da ake yi na azkar na bayan sallah to raka'atan alfajr da kake so karama bai dauke wannan sunnonin ba da haka da ka sallame sai kai azkar dinka mun gane in ka gama azkar sai ka tashi sai karama ne mai raka'atan alfajr duka biyu ka samu to amma za ga samari a ah, limai na ce assalamu alaikum shi ma na ce assalamu alaikum rub sai gani sai tashi sai soma mai rama raka'atan fajiri. waɗannan azkar ɗin kuma shi duk ya ne ya basu sun wuce ka ka tsaya kai azkar ɗin ka sai ka tashi sai karama in kana so karama a wannan lokacin in kuma kana son lokaci mafi falala to sai ka bari sai rana ta hudu shine sai yace me wayar kauraka atta rak'atayi al-fajr salati subhi ba'da fajiri, fajr yaqra'u kulli raka'atin bi ummi A kowace akowa a rak'a rak'atayi al-fajr zaka karanta fatiha wujuban wannan dole ha, kuma zaka yi sai ka karanta a sirrance nuduban amma bisa mustahabi mustahabi ne ka yi raka'atan al karatu a ɓoye. to in kai a bayyane fa ba ka da matsalan komai mun gane ba komai Ba barakata ne fajir wa din nafila kowace nafila ne na? ko da rana ko da daddare in dai sallar nafila ne za ka iya mata karatu a irin yadda kai kaso mun gane? yanzu da rana ko a ce yanzu ka shigo sallan azhar sai ka same na nafila Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wani zai mamaki shi wani wani sallah yake yi in nafila ne na bayyana karatun da rana ba komai sallah ta yi kun gane in kuma da daddare ne na zo ina nafila sunan sallan dare shi ne a bayyana karatu ko farilla ko nafila amma sai na zo da daddare ina nafila sai na yi karatun a sirrance ba komai sallatai inda rana kuma na bayyana karatu sallan nafila ba komai sallata ba ƙabli ba ba ban san ko mun gane eh yawa Allah ya samu dace ka san wani lokaci sai malami sai tsokani me sai tsokani wanda ba su je makarantawa saboda ya dan da kime hankalinsu wani yana yi da kyakkyawan niyan bari ya yi wani abu wanda su ba su sani ba don su tambaye shi in sun tambaye shi sai ba su karatu in ya gaba masu tambaya ba wani kuma ba da haka ba ne inda wannan niyan ne ba laifi wani kuma zai ne kawai ya nuna shi ya san karatu to wannan ba kyau ba kyau in za ka yi dan da niyan ka karantar da su ne su ma zama suna da ilimin haka to babu damuwa ba damuwa amma in dai da niyan wai bari ka yi na saboda ka nuna kai ka san karatu to wannan babu kyau to ya ce, wa A menene ƙara fi kulle rak'atin ko bi ummil ha Za ka sirranta karatun a sirrance za ka yi bisa mustahabi sannan wa yundabul iktisaru alaiha kuma ana so a kar a yi da yawa kar ka ja dogon karatu a rakatanin fajiri mun gane ba a san a yi dogon karatu saboda me saboda nana Aisha ta ruwaito cewa Manzala Allah wasallam yana sauka karaka atanil fajr baya yi da tsawo har ma take cewa kana sallallahu alaihi wasallam la yukhaffifa rak'atayil fajr hatta inni la aqul aqra'a bi ummi alquran saboda gajartar rak'atanil fajiri da Manzala yake na na aisha har tambayan kanta take cewa kai annabi ko ya karanta ma fatiha a a raka'an nan kuwa saboda saurin gama da ta ga yake yi saboda ba a so ita a yi ta da tsawo ana taƙaita ta ne taƙaita ta ake yi ita raka a nil fajiri malamai sun yi maganganu sun ba da wasu fa'idoji a bisa babin mustahabi cewa in zai yiwu ka karanta fatiha da alam na shara fatiha da kuma alamtara kaifa a cikin rakatan fajiri saboda wasu fa'idoji in kai haka falla alhamdu in wasu suran daban ka karanta yayi in ka takaita akan fatiyar ma kawai rakatan fajirinka sun yi sai yace wa fi zuhri ko wal qira'atu fi zuhri karatu a cikin sallan azhar bi nahwil qira'ati fi subhi to daidai da karatu ne a cikin sallan asuba minat diwali na daga dogayen surori audu na zalika kalilan ko kuma karatun da za a cikin sallan azhar kar ya kai na sallan la'asar ayin kar ya kai na sallan asuba tsayi amma duka da sallan asuba da sallan azhar su ana so a yi karatu ne mai tsawo amma in so samu ne kar karatun sallan azhar ya kai karatun sallan asuba tsawo amma dukan zai su zama suna da tsayi amma na asuba ya zama ya fi tsayi sai ya ce wala ya jiharu fi ha bi shay'in min alqira'ati sallan azhar ba a bayyana wani abu na karatu a cikin sallan azhar na karatun sallan azhar duk ana yi a cikin sirri ne sai ce min alqira'ati wa yaqra'u fiha ko kuma wa yaqra'u fil ula a raka'an farko na sallan azhar wasaniya da raka'a ta biyu me za a karanta fi kulli raka'atin a kowace raka'a za a karanta bi ummul qur'an wujuban za a karanta fatiha wannan wajibi ne wa sura ko wa suratan ko wa suratin eh saboda ya ce bi ummul qur'ani wa suratin wawu wawu kenan sai ya ce da sura itinanan amma karatun suran a bisa sunna karatun fatiha shine farilla karatun sura shi kuma sunna ne menene bambanci shi fatiha idan baka yi ba ba sallah ko da da mantuwa ne sai ka manta baka yi fatiha ba to rukuni ne shi dole sai ka zo da wannan fatiha in ka riga ka yi raka'a to sai dai ka jefar da wannan raka'an ka karo wata raka'a daban amma sura idan ka manta ba ka yi sura ba to ba wata ƙarin raka'an da za ka yi sai dai ka yi sujadan ƙabli saboda karatun suran sunna ne mun gane ko sirran suran kuma da fatiyan duk za ka yi su ne a sirrance istinana yi a sirrancen shi ma sunna ne da za ka manta ka yi karatun a bayyane a sallan azar to shi kenan yanzu ƙabli ta kama ka salla ba ta lalace ba saboda sirrintawan sunna ne sai ce waya ta shahadu sai ka yi tahiya fil jalsatil ula a zaman farko sai ka yi tahiya ila ƙaulihi izuwa faɗin shi tahiyan kenan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in kai zaman farko a sallan azar kai tahiya to a inda zaka tsaya a tahiyan shine in ka zo abduhu wa rasuluhu to ka gama tahiyan farko ke mun gane wannan malamai suka ce wa tukrahu ziyada makaruhi ne ka ƙara akan wannan tahiyan in dai a zaman farko ne to ka ka wuce abduhu wa rasuluhu makaruhi ne hatta bi salati ala annabi kaji ko salatin annabi ka yi a wannan wurin ka ce da kai ta hiya ka ce abduhu wa rasuluhu a zaman farko sai ka ƙara da salatin manzan Allah to ka aikata makaruhi ka ji wa? abinda nake son ji hankalinmu a nan addini tsarin Allah da annabi ba tsarin abinda ni na ga Ya yi ba saboda me yanzu inda za a yi maganan falalan salati ko falalan yi wa manzala salati sai ka kamar ka bar komai ka kama salatin kawai to amma yana da muhalli akwai inda in ka yi salatin kuma a shari'a kuma ba a yadda ba mun gane? idan kana tahiya zaman farko in ka zo abdu wa rasuluhu in ka ƙara da salati ka aikata makaruhi dukkan salatin nan mun gane abinda yasa nake faɗan wannan wallahi akwai mutane dewa da suka mai da addini son rai wai shi sai addini ba wai ana tunani da kwakwalwan ka bane fa ka yi tunanin cewa ai abu kaza saboda can shi bari ka yi shi a duk inda ka ga dama wallahi sai ka saba wa Allah garin yin haka yanzu ai annabi Muhammadu lokacin da wani sahabi ya zo an saukar da aya shi bai sani ba baya nan ayar da ta hana magana a sallah lokacin da ayan ta sauka shi baya nan ya dawo sai ya zo ya samu ana sallah sai ya zo ya samu ana sallah kawai shi kuma an shiga sallah sai ya fara surutu kamar yadda suka saba yi da kafin ayat ta sauka mutane suna ta mishi haka wai ya shiru ya shiru shi bai gane ba ya ci gaba da surutunsa da aka idar da sallah manzo Allah yace ina mai magana na sallah aka ce shi yace yace ni ne sai zo annabi yace inna hadhihi salata la tuslau fiha shay min kalamin nas wannan sallan da kake gani ba wani abu na zancen mutane da ya halatta ayi a cikin sallah inna ma hiya tasbih ko wa takbir wa qira'atul qur'an sallah tasbih ne da takabiri da karatun ƙur'ani kaga karatun ƙur'ani maganan cikin sallah ne kenan to amma a ko ina ne a cikin za zaka karanta ƙur'ani kuma a ce kai daidai wane kai inni nuhitu an aqra alquran sajidan aw raki'an inji manzon Allah manzon Allah yace ubangiji na ya hana ni kar in karanta qur'ani a ruku'u ko sujada in je kai ruku'u ka karanta qur'ani ka aikata laifi dukkan qur'ani duk kasancewan shi eh, sifan Allah kasancewan shi maganganu ne na sallah in ka karanta a ruku'u ko a sujada kai laifi ba kai daidai ba to ka gani to salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin maganganun sallah shi ma amma akwai wurin da kuma ba a yadda ka yi me ka yi shi ba sai dai yanzu misali da kai yi aka zo abduhu wa rasuluhu ba a yadda ka ƙara da salati ba ko amma za ka iya salati a daidai wurin kuma ya zama ba laifi kai ba eh a ina eh a a a ta farkon ta farkon da aka ce ba yadda ka yi salatin ba akwai dalilin da zai zo kuma ka yi talatin kuma baka yi laifi ba kasaru <laughs> ba haka bane yanzu kana ji idan yanzu na kana ji yanzu kana tahiya tahiyan farko in ka zo abdu wa rasuluhu in ka kara da salati kayi mai makaruhi ko ba ka ba amma kana cikin tayyan farko ka zo abduhu wa rasuluhu sai ka ne ya ce annabi muhammadu sai ka yi salati a daidai wannan wurin to daidai kai kuma ba komi ga shi wannan muhallin an halatta maka salati amma ka ƙara akan tahiya tahiyan farko nan kuma ka ce ba a yadda ba a matsayinka na musulmi waya kifa inda amrihi karka ce salatin salatin ne za a ce kaza kaza a to ai wanda ya tsara shari'a shine ya shi ya tsara hakan kayansa eh shi ya tsara kayansa kai ba za ka zo ka ce za ka yi wani kwaskwarima ba ka fi shari'a sanin darajan salati ba ai shari'ar ne ta zo maka da salati to kuma ta gaya maka inda za ka yi da inda ba za ka yi ba ga ƙur'ani an gaya maka inda za karanta da inda ba za karanta ba akwai sallar da za ka zo ka yi ba ƙur'ani kuma sallar ta yiwu ba za yiwu ba amma in kai ruku'u kai ƙur'ani ka yi laifi in kai sujada kai ƙur'ani ba ka yi daidai ba mun gani? to don haka idan ka zo abduhu wa rasuluhu a tahiyan farko sai ka tsaya a iyanan amma in ka zo tahiya na biyu to nan kuma sai ka ƙarasa duk salatin nan duk tsawonsa in kaga za ka yi ka yi ka yi daidai musamman in kai ɗaya kake sallah ko kuma mamunka duk tafiyan ku iri ɗaya ne in dai ba wanda zai cutu da tsawaitawa to duk salatin nan ka yi shi a na biyu in kai ka yi daidai shi ne sai ya ce sun ma ya ƙumu sai ya tashi ko? fala yukabbiru hmm. nan ko fala yukabbiru ba zai kabbara ba hatta yasawi me qa'idan qa'iman to fari ni bugu a'a ba wuta ba dai zan nawo bai yayi kuskure see ce qa'idan maimakon hata ya sauyi ƙa'iman kuma ƙa'iman ɗin shi ne daidai ba za ka yi kabbara ba har sai ka daidaita ƙa'iman a tsaye muna ji? misali sallah mai raka a hudu sallah mai raka a hudu ka yi raka a biyu ka yi tahiya ka zo abduhu rasulu yanzu saura ne saura ka miƙe sai ce ba za ka ce Allahu akbar ba hatta ya sauyi iman. mun gane sai ka tashi ka daidaita a tsaye sannan sai ka ce ne Allahu akbar kun san a bayan mun karanta in za ka yi kabbara da sunkuya wanda kabara za ka yi ne tare in za ka ɗago ka ɗago ne tare in za koma tare da kabbaran da sunkuyawa to amma a wannan muhallin sai ta in kai raka'a biyu karkace Allahu akbar har sai ka daidaita a me a tsaye ka gama tsayuwa sai ka ce Allahu akbar muna ji to annan shine abinda malikiya ta tafi kai. me yasa abinda yasa suka faɗi haka saboda abubuwan malaman fiƙi akwai inda ijtihadi za su ijtihadi ne su dubi abin a shar'ance su duba yadda ya zo sai su in ba su samu wani nassi a bayyane ba to sai su yi ijtihadi da kuma fahimtar da Allah ya ba su me yasa malikiya suka ce in kai raka a biyu kar ka tashi da kabbara a sai ka miƙe ka gama tsayuwa cak sannan za ka ce Allahu akbar suka ce li anna takbirata al-iftitahi ƙa'u ba adal ƙiyami idan za ka soma sallah in yanzu za ka fara sallah da kake kabaran farko a tsaye ko kasan za ka iya tada ikama a zaune ko ba ka ba yanzu zan iya zama in ta da ikama sai bayan na gama ikama sannan sai in yi mai in na tashi na miƙe kawai sai in ce Allahu akbar amma ba zan yi ikama a zaune in yi kabara a zaune sannan in miƙe ba in kai haka babu sallah ko to sai suka ce asali kabbarar buɗe sallah a tsaye ake ta. da kuma farkon musulunci sallah raka'a biyu ne daga baya sai aka zo aka ƙara ne sai aka ƙara biyu sai suka ce to wannan biyun da aka ƙaro akan wancan biyun kaga in ka taso da daga raka'a biyu ka tsaya to yanzu zaka so mu raka'a biyun ƙarshe da wannan tsayuwan ko to tunda yanzu ne zaka soma raka'a biyun ƙarshe wanda aka ƙaro akan wancan biyun to wannan kabaran sai ta zama daidai take da kabaran farkon raka'a biyu don haka sai ka ne sai ka tsaya sannan sai ka ce Allahu Akbar kun gane abinda suka inda hankalin ya zo ya tafi min haitu na'am to abinda suka ce kenan fa yakunu al-ibtita al-mazid ka al mazid alayhi sai zama bude raka'a biyun da aka ƙara akan biyu ya zama daidai da bude raka'a biyun farko a tsaye mun gane to amma malamai suka ce haza yu'aridun nas wannan bayani da malikiya suka yi yayi karo da me da nassi saboda akwai nassi na hadisi da shi kuma ba haka ya faɗa ba mun gane to amma duk da haka a wannan da aka ce nassi da wannan maganan sun yi karo akwai wasu daga cikin malaman malikiya irin su ibnu majishun da su irin ibnu arabi to su ba su tafi akan wancan maganan ba saboda sun zo sun samu nassi sai suka rajja nassi akan ijtihadi dama kuma gaskiyan zance ke idan malami ya ijtihadi saboda babu nassi ran da nassi ya samu sai ajiye ijtihadin sa sai aiki da nassi akwai nassi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi raka'a biyu sai ya miƙe da me da kabbara to nan shine nassi to idan misali yanzu sai ka ga wani sai da ya miƙe sannan ya ce Allahu Akbar to wancan maganan ne yake kai ka gane? to tun da ita kanta kabbaran ga baki ɗaya sunna ne kuma kabbara ce kwalli na ɗaya wanda ko manta ta kai ba ƙabli ba adi to wannan ba zai zama abokin rikici ba zai zama dalilin rikici ni da kai ba mun gane? saboda ne kai da sai da ka miƙe sai ka ce Allahu Akbar akwai burbushin wancan hujjan na malikiyan da malaman suka yi dogaro a kai shi yasa ga wancan yake sannan kabbaran ga baki ɗaya suna ce kwalli ɗaya wanda da za ka manta ba ka yi ba babu komai sallar ka ta yi ba ƙabli ba ba'adi kai dai za ka iya karantar da shi ka ce akwai maganan da yake shine mafi rinjaye akan kai wanda ka ɗauka magana mafi rinjaye shine ka miƙe da me da kabbara amma sai da ya miƙe yayi ba abin da ya taɓa sallaki mun gane ina gaya mana wannan ne saboda ne kar aje a soma wai rikici akan miƙewa da kabbara ko sai da ya miƙe ya kabbara akwai wanda ya je ga liman ya haka sai ga kamar makai wannan sallan namu ya dai ko ko kuma ya ah, ba zai bi shi sallah ba a'a ka kwantar da hankalinka sallah ta yi ba abin da ya taba sallah to shine anan malai yake cewa a daidai ina ne ma eh haka za yaf'alul imamu ko haka liman zai aikata haka za ya alul imamu wa rajul wahadau mutum shi shi kaɗai haka zai aikata liman ma haka zai aikata wa ammal mamu amma shi mamu fa da an yi kabbiral imamu bayan liman ya ce Allahu akbar ya kumul mu aidan daga nan kai ma mamu sai ka me kai ma sai ka miƙe mun gane wujuban kai ma dole za ka tashi ba an yi bayan liman ya ce Allahu akbar to shi kenan kai ma sai ka miƙe daga raka'a biyu ka gama tahiya ko baka gama ba ba ruwan kowa ko ka gama tahiya ko kar ka gama tahiya in liman ya miƙe kai ma kawai ka me ka san ko na abu za ga mutane suke yi wai za mutum shi zai kama wani abun kirki ne bai san yana saba shari'a bane idan kana bin liman to sallanka tana ɗaure da na me liman in direba ya ja moto baka isa saka tsaya ba kuma kana cikin motan ba ko in yayi birki kai ma ka tsaya to haka sallah take duk abin da liman yayi kuma zaka ga abin akwai son zuciya da aiki da san rai mm. yanzu misali za ga wasu liman ya yi sujada ko? ya ɗago sai shi ya ƙi ɗago wai bai gama mai ba shi bai gama addu'a ba a daɗe yana nan a ne sai can an ji masu yaga ya taso na ji baka gama ba yanzu misali sai ka taho masallacin nan daga can kana daidai can shigo sai liman ya ce Allahu akbar yi ruku'u idan ka shigo me za ka yi a'a ya ba za ka ɗaya ka yi fatiya ba ka yi fatiya ne eh ai ba ka yi fatiya ba za ga a guje zai ne wani ma da gudu zai shigo yana shigo "Allahu akbar sai ne da yi fatiya ba to tambayan da za ka yi wa kanka na fi sabilillahi da addu'an da kace baka gama ba a sujjada kaƙi ka biyo liman bayan ya ɗago da fatiyan da baka yi ba ya yi ruku'u kaƙi fatiyan ka ruku'u da addu'an da fatiyan wanne ne a gaba a sallah kaga son rai ko? yaya manzala zai koya maka abu da gangan da gangan sai ka dinga son rai inna ma ilal imamu li فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا haka annabi yace an sa muku liman ne ku yi koyi da shi in yace Allahu akbar kuma ku fada in yayi ruku'u ku yi in ya dago ku dago annabi yace in liman ya dago ka dago liman ya dago kai ka ki ka dago wai kai kana addu'a wa ka saba wallahi ba liman ka saba ba ka saba manzon Allah don haka sai ga aikin da kake yi wai na neman lada ashe duk ka tattaro zunubi ne maka fito falyahzaril a namrihi an amrihi an tusibahumul fitnatu aw mu azabun Ali. duk wanda annabi zai ce ga yanda za a yi shi kuma sai ya sai irin nashi na ganin damansa Allah ya ce wallahi ka kiyayi kanka ka kiyayi kanka don haka muna jan hankalin juna wallahi sallan nan ba wai yin ganin dama bane tsari ne da ubangiji ya riga ya tsara mana muna mu ne. idan kana tahiya na zo na ce a tahiyatullah zakiyatullah ban je ko ina ba sai liman ya sai ya idar da nashi sai miƙe ni kawai sai in yanke nawa man na lahu imamun a qira'atul imamun lahu kira. duk wanda yake da liman to karatun liman shi ne naka abinda baka karanta ba liman ya karanta to yayi wa kansa ya maka to menene kuma ka daga hankalinka sai ka zauna kawai ka itasowa ka shiru a sujada wallahi wani sai liman ya kusan gama ta yi wai shi yana nan aina ya shi shi Allah ki ai ba kyau ba kyau in kana so ka dade a sujada ba laifi in kana nafila ko sai ka taddadewanka yanda ranka yake so in za ka yi awa a sujada ba wanda zai ce maka saboda me ba wanda zai ce maka taso amma in kana bin liman to in liman ya taso kai maka ne kai maka taso wujuban ba da yukabbi haza muhnam to sai ce me fa iza stawa qa'iman idan ya daidaita tsaye kabbara sai yayi kabbara sai ce Allahu akbar wa yaf'alu fi baqiyati salati zuhri min sifatin ruku'i was sujudi haka zaka aikata a cikin sauran sallan azhar ruku'unka da sujjadanka wal julusu da zama duka yanda aka gaya maka a bayanan haka zaka yi nahau ma taqaddama zikiru kamar dai yanda ambatan shi ya gabata fi subhi a cikin sallan asuba to haka zaka yi wa yatanaffalu ba'daha bayan ka'idar da sallan azhar kuma sai kai nafila ana so a yi nafila wai sabu lahu an so a gare shi bisa mustahabi da kuma ƙarfafawa. an na faladi bi arba'i raka'atin in za ka yi nafila bayan azahar ka yi raka'a hudu kafin ita bayan azahar ma shi ma ka yi raka'a hudu wannan duk ana so me yasa saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafaza ala arba'i raka'atin wanda ya kiyaye yin nafila raka'a hudu qabla zuhri kafin yayi azhar yayi raka'a hudu yayi raka'a hudu bayan yayi azhar haramallahu alanna haramahu Allah alanna Allah zai haramta wuta ga barin jikinka azhar kai kafin kai azhar kai nafila raka'a hudu bayan kai azhar kai nafila raka'a hudu in dai ka dore akan haka to jikinka wuta ba za ta ci shi ba kaji Allah ka ba mu ikon yi a tsaya a yi aiki ka tsaya ka yi aiki ba aikinka ne zai kai ka aljanna ba rahamar Allah ne za ka yi gamda kasar da ita amma faɗin Allah ya maka rahama ka shiga aljanna to aikinka shi ne arzikinka na cikin gidan aljanna Na ka wanda ya fi ka na filfili ya fi ka bin Allah dole an je lahira yana sama da kai Allah ya ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd wala lakhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafsila ku duba ku ga yanda na fifita wasu a duniyan Allah nan to lahira fifitayen lahira ta fita duniya karka bari a fika a duniya kuma a je lahira a sake finka kai kana ina kenan ka tsaya ka bi Allah da kyau duk wanda ya fika a duniya an je lahira ya zama kana sama da shi shikenan kaga an yi balance kenan ko ba ka amma atika a nan a can eh ba shi yasa sahabbai da suka ga za a musu wannan abun har kuka suka kai wajen manzo Allah ba alad dusur bil ujuri suka suka ce ya rasulullahi masu kudi ba sun tafi da lada mu yi sallah tare mu yi azumi tare in an zo kuma su dibi kuɗi su yi sadaka mu ba mu da abin da za mu yi sadaka annabi ya ce a ah, to kuma ga tazi ku je ku yi suka je suna yi masu kudi ma suka je suka kama yi suka sake koma ai sun zo suna yi ce to ku yi haƙuri wannan falala ne na Allah yake yi wa wanda ya ga dama a cikin bayinsa shi kenan to kaga ka yi aikin kenan idan ka zauna baka yi aiki ba to ka kai kai wa kanka kenan da haka waɗannan na filfilin kan mu yi sake da su mu tsaya mu yi su gwargwadon iko Allah maɗaukin sarki zai ba mu lada gobe kiyama yusallimu min kulli raka'atayn kowace raka'a biyu zaka yi sallama in kana nafila wannan shine sunnan nafila raka'a biyu sallama raka'a biyu sallama raka'a biyu sallama wa sabula lahu mislu zalika qabla salati al-asr ana so kafin sallar la'asar shi ma ana so ayi nafila wa yaf'alu fil asri kama wasafna kama yadda muka siffanta to la'asar din ma haka zaka yi yadda aka siffanta maka sallar azhar to sallar la'asar ma haka take fi zuhuri sawa'un illa annahu yuqra'u fi rak'atayn al-ulayayn ma'a ummi al-qur'ani bil qisari min as-suwari sai dai bambancin la'asar da azhar shine sallar la'asar ba a karanta surori masu tsawo ita ana karanta gajerun surori ne mislu wa duha wa inna anzalnahu wa nahau ko wa nahuhuma a sallar la'asar sai ka karanta kamar su wa duha wasu inna anzalnahu ko kuma surorin da suke kasan su har zuwa suratul nas irin su lam yakun idza zilzilatil ardu zilzalaha suwal adiyati alqariyati suwal hakum suwal asari suwaye haka alam tara kaifa liilati azwa kasa in ka zo sallar la'asar irin waɗannan surorin ake so ka karanta wa amma magribu amma ita magariba fa yajharu bil qira'ati fi rak'atayn tainin ulayn in ka zo raka'a biyun farko na sallan magariba to zaka bayyana karatu wa yaqra'u fi kulli rak'atin minhuma bi ummi al wa surati ita ma kowace sura daga cikin raka'a biyun farko kowace raka'a kai ka karanta fatiya da sura fatiya da sura gajerun surori wa fi salisati idan ka zo raka'a ta uku a sallan magariba bi ummil qur'ani faqat fatiha kawai zaka karanta sai ka manta kai fatiha da sura raka'a farko fatiha da sura raka'a na biyu fatiha da sura raka'a ta uku ka manta kai fatiha da sura me matsayinka babu komai sallar ka tayi ba tsabli ba ba mun gane sai ka manta ka ƙara sura a raka'an ƙarshe ko kuma sallan isha dukkan raka'a hudun ka manta duk fatiya da sura fatiya da sura sallar ka tayi ba ƙabli ba ba mun gane kuwa amma in inda ya kamata a yi sura sai baka yi ba to ƙabli ta kama ka amma inda babu sura rakawoyi biyun ƙarshe sai ka manta ka ƙara sura ba komai sallaka ta yi mun gane ko wa ya ta shahadu wa yi sallim sai ka yi tahiya sai ka sallami na ganin za mu tsaya ko sai mu tashi wa yi sahabu an yi ta nafala ba adara ka a tayin Allah sha mu dace amina muka yi daidai Allah ya ba mu lada na muka yi kuskure Allah mu ɗaukin sarki ya gafarta wa alaikum salam haba a rubuce na mun ban karanta subhan eh bari zan sa a tuna mun sai in karanta na'am me kace malam alaikum salam Allah sha na sani na'am na'am na'am duk lokacin da mutane suka tsawo a gurin zai zo na daga misalin kamar karfe ta na'am sai rika cewa a bari domin annabi muhammadu sai sallallahu alaihi wasallam to idan ya fara tun daga kan sai ya kai sallah zai yi nan wasu sun gari da zama wasu sun wata wasu sun suka ce dole sai a zauna ci gaba da amsa a'a ka zauna gana ta amsa wasu sun kasa zama a wajen wasu su wata wasu su a ci a gudan da ya da zai shi kuma kullum gudun zaman ta ne wajen yi eh, gaskiya shi ne hankalin mutane a'a Allah ya saka da alheri da kai tambayar tunda zai ta faɗa ne ko idan ka ce sallallahu alaihi wasallam so daya ka gani tun da shi zai ta faɗa ne to ka ba da haƙƙin abin da yake wajibi a kan in ya sake faɗa baka faɗa ba babu damuwa in kuma ka faɗa kuma shi ma babu damuwa an gani? ai ƙur'ani ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min Allah bai dora muku wani abu mai wahala da zai dame ku a cikin addini ba an gane kasuwa ne ko to yanzu kana ga shari'a musulunci zai ce ka bar kasuwan ka ta amsa abin nan na mai bara eh eh saboda me ai wannan amsawan sunna ne amma kasuwan da kake kuma me wajibi ne neman halaliyanka don haka a ce ya ta faɗa ne kai ko so ɗaya baka ce mai baka ce sallallahu alaihi wasallam ba anan ne amma ka faɗa so ɗaya ka ba da haƙƙi sai kuma ka kama harkokinka yana nashi harkan kai ma kana ne kai ma kana naka kenan wannan yana daidai da hukuncin da malamai suka bayar misali yanzu musamman a wannan zamanin da lasfikoki ko ina an ce mai kiran sallah yana kira ku dinga me ku dinga maimaita wannan masallacin an kira sai ka kana gama an na nan zaka ji nan kuma yami kana gama na nan sai ka ji can ma yamin to in ka amsa ɗaya ka ba da haƙƙi ka gane don haka mutane su gane in ka amsa so ɗaya shi kenan an ba za ce ka zo ka zauna kana ta kana ta amsa ba in ka zauna gana ta ansa a ina ka samu abin da za ka ba shi sadakan shi da yake neman sadaka eh ba haka ba ne in ka amsa sau zai ka ba da haƙƙi shi ke ba za ka shiga cikin mai ai azkar na addini wanda ake yin su a tayi a tayi a tayi musulunci ya ba da dama in kai ka gaji ka kai sahuta yanzu kamar za mu tafi maka Allah kai mu sai muka shiga moto tun daga zulhulaifa za mu tafi maka ko kilomita fiye da ɗari uku. abinda musulunci ya ce mutayin labbaika har sai mun shiga ka'aba fiye da kilomita ɗari uku. kaga za mu yi fiye da awa uku muna ta me muna ta talbiya sai musulunci ya ce in ka in ka gaji shuru shiru amma babu wani abu a aikin hajji mafi girma da ya kai daga murya a talbiya da kuma zubar da jini wajen yanka amma Allah ya ce in ka gaji ka me ka huta to a ce in ka je talbiya in ka gaji ka huta ne a ce shi kuma mai bara kai ba za ka huta ba ta ina ba haka ba ne su wanda suka je wajen dai gama ka tai kawai da ka suka ba da amsa sun yi tunani ne saboda me ka san akwai hadisi da ya ce babu marowaci kamar mutumin da ya ji an ambaci annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru shi kuma ba zai me ba zai salati ba gaskiya ne a wannan hadisi amma ba irin wannan da wani zai zo ya zauna yana tai yana tai yana tai kai kuma ka zauna kai kuma kana ta amsa kana ba irin wannan ba insha Allah kamar yanzu yanda muke nan ne za mu yi magana mu yi magana sai an can sai mu ce sai mu kira mu sunan manzo Allah sai sai ka amsa sai kuma mu ci gaba da bayani sai can an jima kuma kaga wannan ba ba wani kosa wanda zaka yi sannan na biyu wannan zaman da muka yi asali ma mun zauna ne don mu ambace shi din duk wanda ya zo nan ya zo da niyan ya ambaci manzo Allah domin ya san za a kira sunan shi don haka ya zo da niyan an kira shi ya yi salati ba kasuwa yazo yi a nan ba don haka nan ko mun faɗa so dubu ka amsa so dubu daidai ne saboda wurin abin ne Allah ka samu dace akwai wata mata da ta ban dubu ɗaya ɗazu ta ce wata mata ce ita ma ta ji karatu a waya ta ji Malam ibrahim yana maganan kudin likafa ne sai ta ba ta dubu ɗayan ta ce wai ta kawo min gida wai na likafa ne shi ne matar ta zo ta cika alkawari ta kawo ni ma gashi na cika alƙawari na safo ita kuma tana jin karatu ta san cewa waccan matan da ta bata ta isar Allah ya sa samu daji Allah ma qarana fi hadha al-majlis hatta tubarikna tafhimuna wa turaddu ilayna inda hajatina ilay ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى ذكر ذات أعمالنا الحمد لله